Dimokuraɗiyya. Jama'a Assalamu alaikum. Barkanmu da kasancewa da ku a tashar Dimokuraɗiyya TV a cikin shirin nan namu na idan matambayi. Idan matambayi dai har kullum. Idan matambayi har kullum in ba ku manta ba dai. Shiri ne wanda ku ne kuke aiko mana da wasu daga cikin abin da ya faru da ku wasunku na ban tausayi, ban mamaki, ban al'ajabi domin neman mafita. Ku biyo ni domin jin abin da nake ɗauke muku da shi a wannan makon tare da ni Zainab Idris zan gabatar muku. Dimokuraɗiyya. Ina zaune da mijina zama mugunan ban sha'awa kowa ya gamu muna burge shi abin zaman namu sai san barka. Da yake mijin nan nawa kuma matafiyi ne yakan tafi garuruwa akan kira shi ya je aiki. wata rana muna zaune sai ya ce min zai yi tafiya amma wannan tafiyan ta sha bamban da wanda yake yi zai kwana biyu a can na ce mishi to shi kenan babu komai amma gaskiya in har ka tafi zan yi kewanka ya ce min kar in damu yau da gobe aidin na Allah ne idan ya zauna me ne za mu ci na ce kuma haka ne ba komai muka rabu muna marmarin juna muna kewar juna ya kama hanya ya tafi tafiyarsa ke da wuya ta ni ko shar wallahi daman tun da ya faɗa min zai yi tafiya na kira saurayina sakamakon dama inda ya yi tafiya na kan kira shi ya taya ni kwana na ko kira shi na faɗa mishi cewa kai yau fa mai gida ya yi tafiya kuma zai kwana biyu kaga wannan lokacin naka ne taɓarayin shi yana tsalle yana murna na gama duk abin da zan yi na gyara gida ina zaune ina zaman jiran wannan saurayi nawa shi ko ta ɓarayin mai gidana ko da ya tafi garin da ya yi ga aikin sai ya tsammanin abin da ya gani da ya tsammanin shi zai tadda ba sai ya gama a ranar ashe zai iya abin da zai yi ya dawo sai dai zai iya kai shi dare hakan ya sa bai kira ni ya gaya min cewa saboda yana da shakkun zai iya dawowa ranar ko kuma ba zai iya dawowa ba hakan ya sa bai kira ni ya gaya min ba ni kuwa ina can shar abuna babu abin da ya dame ni shi ko mai gidana yana can yana tunanin yadda ya bar ni ana haka kwatsam cikin dare mai gidana ko da ya gama aikin nan sai ya ga lokaci zai bashi har ya iya dawowa gida ya dawo gida yana dawowa yana tura kofar gidan shi sai ya ga gida a buɗe abin ya bashi mamaki yana shiga still ya kwankwasa min kofar ɗaki na sai ya ji na ce menene ka shigo mana ai na faɗa maka baya nan ya sake kwankwasa sai ya ji na ce to shi kenan tunda ba za ka shigo ba ai sai kai ta zama ni ba ruwa na. ka ji ɓatar basira irin nama na mata da ba a shigo ba maimakon in fita in gani wane ne a'a ni ko ni zama na can an jima daga an turo kofa an shigo ashe wannan mai gida nawa tun a baya maƙota suna gaya mishi cewa idan har ya yi tafiya wani yakan zo gidan shi da daddare sannan kuma ya fita da asuba hakan ya sa ya koma yana da wata safayar ɗaki a tsakar gida wanda ba komai a ciki ya koma ciki ya zauna domin ya gane mai idan shi abin da ake faɗa mishi yana zaune kuwa wannan saurayi na ya turo kofa ya shigo ya kuma buɗe kofa na ya shiga kamar yadda aka gaya mishi cewa asbahin fari sai ga wannan saurayi nawa ya fito ya buɗe ban ɗaki ya je domin ya yi wanka ya wuce tafi inda zai je fitowarsa ke da wuya mai gidan nan nawa shi kuma ya salalabo ya shigo cikin ɗakina ya nemi wuri ya zauna saurayi na yi wankan shi ya fito yana yan wake-waken shi yana fito ya ci banza ya shiga ɗaki yana buɗe ƙofa kawai ya sa hannu ya danna fitilla kunna fitillar shi ke da wuya yana waigawa kawai sai ya ga mai gida na zaune bisa kan kujera ainan take ya kwala salati wannan kwantsa salatin da ya yi aiko ne firgigi ne maza na fito in gani menene ya faru ina juyawa kawai sai na ido hudu da mai gida na zaune bisa kan kujera inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abin da ban taba tsammani ba a rayuwata ta duniya yau ga shi ya faru wa iyazu billahi kai Allah ubangiji ya samu fi karfin zuciyarmu Allah ka kiyashe mu taɓewa kuma raba mu da aikin da na sani aikuwa nan fa muka faɗi muna da gani har saurayin nan na muna ta magiya muna ban hakuri muna ba shi haƙuri shi ko mijin nan nawa abin da ya ishe shi ya ɗago yana ɗagowa buɗan bakinsa ke da wuya sai ya buɗe baki ya ce malam ka fayi hakuri ka tashi ka kama kanka ka tafi ni na barka da Allah ka je na barka da halinka hakanan wannan saurayin nan nawa ya kwashe kayan shi a hannu da gudu ya gudu ya fita ni kuwa haka na zauna na dukufe ina ta faman magiya ina ban haƙuri ina yi haƙuri har gari Allah ya waye daga ƙarke dai ya buɗe baki ya ce min malama kamata ya yi reda tashi kika yi kika je kika tsarkake jikinki kika gaida ubangi kika gaida mahaliccinki kika nemi gafaran shi akan abin da kika aikata ba ki zauna kina wannan abin da ba zai fishe ki ba a yadda ko ya faɗa haka nan na aikata na tashi gwiwa na a sanyaye na je na aikata kamar yadda ya faɗa mu na dawo ina ta ban haƙuri ya zauna ya ce min to tun da kin gama kamata yayi ki tarkata kayanki ya naki ya naki ki tafi gidanku ni na sake ki Aikuwa! kuwa ni ta kuka jin hakan ya sa ni ta kuka da na gama kuka na na goge hawaye na na kama hanya ko na tafi gidanmu ko da na je gidanmu aka tambaye ni lafiya na abin na faɗa ma iyaye na cewa ni dai mun rabu da shi cewa ya yi tafiya daga tafiyan shi yana dawowa yau ya ce in tafi gida ya sake ni aiko nan yan uwa da abokan arziki aka dinga zagin shi ana tsinye shi wasu suka ce in a dai kira shi a ji me ya faru wasu kuma suka ce a'a a rabu da shi ai da kafan shi zai zo zai same mu a lokacin zani maganin dan iska ai kuwa wata ɗaya wata biyu bai waiwayon ba haka nan iyaye na suka ɗaga waya suka kira shi ya ce shi fa ba zai zo ba dalilin ko dawowanta gida yana gare ta su tambaye yarsu shi babu dalili a wurin shi suka yi suka yi da shi iyayen suka dinga cewa isu eh, shi zai gaya musu maganan banza to shi kenan su sun san maganin shi sai sun yi maganin shi ya ce to duk abin da suka ga za su iya su je su yi ai kuwa kullum haka ana ta yi na sai suna ƙoƙar za a kai shi ƙara sai in nuna musu cewa a'a su rabu da shi ai zai haƙura zai dawo ana haka dai yanzu ni ba wannan ne ke damuna ba shi kullum iyayena sai sun tsine mishi ni kuma ina tunanin yadda zan fito fili in faɗa musu gaskiyan abin da ya raba ni da mijina sakamakon waɗannan iyayen nan nawa suna fama da lalurori wanda na tabbata idan har suka ji wannan abu zan iya rasa ɗaya daga cikin waɗannan iyaye nawa ni kuma haka da hakan ya faru da ni gaskiya ba zan iya ba duniya ta zage ni kowa ma ya zage ni ya wannan wani irin rayuwa zan yi wani irin rayuwa zan kasance a don haka shine nake neman shawara a gare ku yan uwana to masu kallon kun da ji yadda wannan al'amari ya kasance kada kuma manta kuna tare da tashar demokuraɗiyya tv domin samun ƙayatattun shirye-shiryen mu za ku iya subscribing youtube channel ɗin mu demokuraɗiyya tv shafa mu ta facebook kuma demokuraɗiyya shafa mu ta yanar gizo www.demokuraɗiyyatv.com.ng ga daga cikin ra'ayoyin masu bibiyanmu umar kair muhammad daga jihar kaduna ta ce ki fito fili kawai ki gaya musu abin ki gaya musu abin da ya faru wannan kuma ai ya rage naki dama an ce kamata dinu dana. balkisu tahir daga jihar filato ta ce ki yi haƙuri kawai ki bar ma cikinki kar ki gaya wa kowa baki san mene Allah ya ɓoye ba ya sa shi kanshi ya ƙi furtawa a don haka sai ki koma ki je ki ta istighfari ga ubangijinki murjanatu umar daga jihar kaduna ta ce ki je kawai ki lallaɓa shi tunda har ya iya jurewa ya ga duk abin da ya faru to zai iya rufa miki asiri ki je kawai ki lallaɓa shi ya zo ya samu wata hujja kawai da zai faɗa wanda wasu za su yarda da cewa eh zai iya rabuwa da ke ke ma ki je ki auren ki ki ci gaba da rayuwa kamar yadda kowa yake rayuwa Mustapha Umar daga jihar Kano ya ce, "Ai kaɗan ma kika fara gani, ai wani ma sakamako sai an maje inda babu dawowa." To masu kallon mu duka-duka a nan shirin namu ya kawo ƙarke. Domin samun ƙayatattun shirye-shiryenmu za ku iya subscribing YouTube channel ɗinmu Dimokuraɗiyya TV, Facebook ɗinmu kuma Dimokuraɗiyya, shafinmu ta yanar gizo www.dimokuraɗiyyatv.com.ng a madadin shugaban gidan talabijin na Dimokuraɗiyya TV Mustapha Haruna Khalifa sai abokin aiki na da ya taya ni har wannan shirin ya zo gare ku Ibrahim Buzu. Ni Zainab Idris nake cewa mu kasance da ku mako mai zuwa idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu. Dimokuraɗiyya.